kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. A yau sha biyu ga watan Yuni na shekarar ashirin filin namu na nishaɗin waƙoƙi ne. yau wakiliyar sashen Hausa da ma abokiyar aikinmu Madina sun yi mana babban kamu daga masana'antar nishadi. Lallai kan Amina, Baraka Bashir ta sami tattaunawa da Bella Sisko sannan kuma abokiyar aikinmu Madina Ɗahir nishani Shanu ta tattauna da DJ AB. DJ AB wanda ya wannan wakan da ke tashi yanzu wanda ake kira da so samu ne? Ashe yau ba masu sauraro ne kaɗai zan ce su kasa kunne ba har da ke kenan Amina. To jama'a kun ji abin da Zara ta ce, kar ku bari a bar ku a baya sai ku gyara zama ku yi ta zomo ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da tattaunawar da baraka bashir ta yi da bella sisko wanda yake zaune a kasar jamus inda yake koyar da raye-rayen gargajiya na nahiyar afirka ga dai tattaunawarsa da baraka inda zai baku cikakken bayani farko zaka ba mu labarin ka zaka fara da sunanka da sunan da inda kake. Sannan me ya ja hankalinka har ka fara waka? Kimanin shekaru nawa ana fara waka shin da waka aka fara kuku da kiɗe-kiɗe da sauransu. Wasu sukan ce sun fara ne da kiɗa wasu da rawa wasu da rubutun wakar shin da wani aka fara. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Bello Abubakar Sharif wanda aka fi sani da Bello Cisco. mazaunin kano rijiyar lemo kuma dangin sharifai so na fara waka ta tun ina karamini ma'abocin son waƙoƙi ne idan na ji waƙoƙi zan dinga kwatanta yi kuma ni ma'abocin sa rawa ne so irin tun a gida ina ƙoƙarin haka in ɗanyi rawa a lungu in aka je wajen biki a kira ni mu je mu ɗanyi ana dai so domin muna da dan samu dan canjin aka mana liƙi mu tattara haka haka da tun iyayen mu ba sa so so har suka zo sai mahaifiyata sai ta san wannan abun fa zan iya cin abinci da shi to ban ta ba ta ɗauke ni na ce mata ina son in yi in shiga makarantar rawa sai ta haɗa ni da wani wanda ake kira sunan shi baban gaji baban gajen nan shi ya ɗauke ni ya kai ni wata ƙungiya da ake koyar da rawa Naje je wajen na fara kuma ha Allah ya ban hazaƙa tun ina zama a baya har aka fara kawo ni gaba na fara ni ne a gaba so na fara kuma sha'awar ina son in shiga studio in yi waka so sai nake abokai na magana ina son in waka na je na samu aboki na na mai magana ya ce mutu babu damuwa muka je studio hanyar rikodin wata waka amma waka yanzu ban da wakar gaskiya a yanzu so garin da rawaye-rawayenmu da wake mu saboda muna tafiya tuwa gari-gari na zo na haɗu da lura bobo da cizo a garin bauchi muka haɗu da su a garin bauchi muka yi wasa suka yi wasan su kamar saboda performance gidan performance guda biyu ne su suna wani waje suna performance ina wani waje muna performance to da daddare bayan an dashi daga performance sai muka haɗu muka yi magana sai nuna bobo ke ai ya kamata mu haɗu mai waka na ce to sai muka yi magana nuna bobo sai muka yi wata waka mai suna ku zo mu je kanin dabo wurin bello cisco da nura bobo wannan waka shi muka fara yi da ni da bobo so bobo shi da cizo muka yi waka da ni da shi da cizo to haka ne har muka fara har muka fara har mutane aka gane to kawai sai muka sai muka zama tim daya muka muka zama tim daya da su muka dinga tafiye-tafiye mu ne nan Abuja mu ne nan Kaduna mu ne nan ina to kin ga mun zama abokan wasa su 'yan zari ne ni dan Kano to muna ta abubuwan to har Allah ne ya zo yi muka fita da wani album din mai suna fada da gaskiya Allah ya zo yawa cizo ci gaba cizo ya taho Germany to nima da yarda Allah Allah ma ya kawo ni gani yanzu ina kasar Germany gashi kuma a nan ina da makarantar koyar da rawa ina koyar da rawa afrobeat da kuma irin rawan al'adar na gargajiya ina da makaranta uku da nake aiki ina koya masa da rawan afrobeat rawan gargajiya na afirka kuma ina harkar waka da ni da cizo mun fita da na fitar da album guda biyu waka guda biyu na fitar da waka mai suna messi da dai feature in cizo da kuma esnadi bale waka na biyu kuma aisha na feature din cizo a cikin waƙar. so a yanzu kuma mun gaba wani aiki wani album mai suna tsalle daya insha Allah ina ji karshen watan nan ko kuma a next month za mu sake shi a yanzu ba mun yi wasu waƙoƙi da Umar M Sharif kuma yanzu muna kan waka da Adam Ezango da ni da Adam Ezango da Cizo ba mu gama shi ba. Bye. kiss up. No patata. Nobody show me mercy, show me mercy, show me mercy. Yeah, yeah. Allah show me mercy, show me mercy, show me mercy. Yeah. Nobody show me mercy, show me mercy, show me mercy. Yeah, yeah. Allah show me mercy, show me mercy, show me mercy. In kana da shi a rayuwar nan kai ne wani. ka da shi a rayuwar nan kai shirme ne shawara idan ka bayar cikin gidanku kai banza ne gani suke baka kai ba dan bakar naira kai dolo ne idan ka samu kai ne nasu kai tsaron kai babban su kai magana ba mai musu kai ba mai musu gaban da shi suna guduna da na samu suna ta sona a yanzu kirana a da can ba su kula. nobody show me mercy show me mercy show me mercy yeah yeah show me mercy show me mercy show me mercy yeah. nobody show me mercy show me mercy show me mercy ashe dama abokin su cizo da nura bobo ne? Au dama baki sani ba? Ina kuwa, ni a cikin wannan hirar na ji. bari mu koma zauren tattaunawar domin mu ji sauran abubuwan da za su baki mamaki kila ma har da masu sauraron mu. To ka ce a yanzu kana kasar Jamus kuma har kana da makaranta da kake koyarwa shin ya koyar da karatu a wata kasa da ba taka ba ba wahala? Yaya aka yi har ka buɗe wannan makaranta? Gaskiya ina da makaranta da nake koyarwa amma makaranta an ɗauki aiki bai gida uku. ina koyar da al'adunmu na gargajiya kuma in ka zo waje zo kamar ƙasa haka ƙasar da ba taka ba kuma kana da wata nasibi da allah ya ma ya kamata a ce ka nuna ta kai tushen an ka har ka je inda ba ka tunani to ni abin da na kenan lokacin da na zo na yi kokarin in dinga bidiyoyi ina postin ina nuna cewa ina da nasibi na kuma akan ni ga al'ada ta kuma ina son in raya wani al'adar nan a wannan ƙasa to ha Allah ya bada nasara na buɗe wata kai da kawon gargajiya da kuma ina rera waƙa wani irin ƙalubale yake tattare da zama a wata ƙasa ganin cewa ba ƙasar ka bacci shin akwai ƙalubale ko ko babu ƙalubale. Ƙalubale da an ce duk wanda ya bar gida gida zai bar shi duk daɗin dawa gwara gida to nan gaskiya a yanzu ina tare da turawa da suka ɗauke ni su ina zaune tare da su a gidansu da namiji da matash da kuma ɗansu guda ɗaya da ni muna zama mun a gida kuma su ɗauke ni takkan yaron su sannan menene babban burinka a masana'anta ta nishadi ina kake son ka ga kanka a nan da dan kankanin lokaci babban burina kuma shine kuma babban alfahari na babban farin ciki na bayan dan bahaushe amma ina koya wa turawa harba na biyu kuma ina waka da yaren hausa kuma turawan suna so kuma suna yi suna ban waka kuma za ki ga sun sa hotonsu a status sun ɗora waka ta a kai na biyu kuma sun yi shot video na waka ta da yaren hausa sun yi kuma burin a ce zan yi video na kira su na saka su a cikin kuma sun sa kayan al'adarmu na hausa ka kayan suna ko wasu abubuwa na hausa ta kinga ina jin daɗi a ce ni dan yau na ɗauko arewa to the next level mun je mun kai ta na inda ba a tunani waka arewa na tafiya abu yadda muke Nobody show me mercy, show me mercy, show me mercy. Masu sauraron mu kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. To ga masu suna Aisha kuma ga waƙar da Bello Sisko ya rera muku. ji daɗin what now if I call you you don't pick my call shake baby kin fara bouncing my call baby girl shake na you dey do yawa yawa yawa oh Aisha oh Aisha love you Aisha nazongi Aisha, Aisha, oh Aisha, oh. kake bukata illa ya darki ki amince da ni su suturarki sakarin take kam zan ka fahimta da to mata masu suna Aisha ko da ma saurayinki ya zo da wannan kalaman kin san daga inda suka fito <laughs> yau da gobe da tonan CDB. To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin abokiyar aikinmu Madina Dahiru mai shanu ta samu tattaunawa da mawakin da aka sani da DJ AB ko DJ Abba wanda yayi wakar da so samu ne. To, ya kake samar da daidaito tsakanin rayuwarka ta makaranta kuma ka zo kuma ka yi waka? Well, da yake shi waka ya zama min kamar jinin jiki zan ce ya. Da na fara waka kafin shiga jami'a. Hmm, tun kana secondary kake waka kenan? Ya, tun na secondary nake waka. Oh. In fact, tun kafin shiga secondary amma actually ba waka nake ba ina haɗa kiɗa. lokacin so amma ina secondary lokacin na fara irin waga mm. so um, kamar yadda kika tambaya um, mm. haɗa duka gaskiya is not easy on a mm. serious note then one way or the mm-hmm. other duka suna influencing uh, suna affecting juna and that is not easy but amma wato ba abu mai sauki ba ne ba ba abu mai sauki ba ne gaskiya that's what I can say to yanzu wa yanzu dai waƙoƙinka nawa gaskiya idan na faɗa yawan suna yi ƙarya suna da yawa baka sani ba kenan kai ma kenan gaskiya ban sani ba suna da yawa waƙoƙi na da wayanda na yi da wasu da wayanda suka yi da ni suna da yawa gaskiya to tsaya bari mu dan yi tunani za su iya kai za su kai ɗari biyar sun fi ɗari biyar za su iya kaiwa dubu ɗaya ba a cikin waɗannan waƙoƙin naka da kai wacce ce ka fi so kai a matsayinka na wanda ka yi su wacce ce ka fi so gaskiya ko tsakani da Allah babu mm. wacce da na fi so ko wacce na fitar latest ta ce wanda na fi so ya wace shi kenan um, uh, amma gaskiya da su samu ne i really like the song da su samu to rera mana kisar kowa da ya san da su samu ne kuma kowa na son wani yanzu dan rera mana verse ɗinka da ya a da su samu ya san nan a ce ga kyau ga kyau eh ba eh. ka samu eh san din ka taya ta ba ta kuɗi siya wata mota eh, eh. ita sam sam sam sai ni gida na kawai za ta zauna eh na zama yaron gwamna kwangila harka da dala kai a don bulo sai ku duba ku auna eh, da so samu ne aure baby yar boko amma tsoro na shine kada ta zo ta maida ni wani uku. Eh, yara na kam za su kai bar ma so if pocket ina kam za su rai eh, da so samu ne samu mai san addini ga sallah tsoron Allah duk duniya ta ce babu kamar ni latest Honda. Getting to full full tank, tana shawo kwana when she pull up, you go wonder. Da so samu ne, da samu wacce ta san wanka, wacce ta san iya ne da ka ganta za ta shige ranka. Sai na fi kowa filin, tafi kowa da bragging 247 ta smiling. ta sai na zo ga sabon mota na an kera dole in zama fila zan yi bolin da ita na shigo kano dole mu sauka a fila da so samu ne gashi gugu. jikin na miki fuskan ta kaman halabari amaryan kawai ta fito da tabaryan kawai zan aure ta dan ta haifan agwai so samu ne in samu mai san chilling yar fara boss lady mai kyau wanda ke san filin <laughs> akwai chilling rip to money don kuɗi na fa zan yi killing ka so samu ne a ce ta iya yanga yanda za ta bonsa gayu ba ruwanta da habu ko benga san sai mata kayan makeup ta sa jan baki ta ɗau wanka sab sab before i wake up samu ne au ashe na ma samu whatsapp twitter id dizel baba share mun sha damu zan kai ta usa kai ta spa by honeymoon advisor na mu biya ta sa ya so samu ne a ce so samu ne kawai daga sama um, actually da muka yi recording waka din hmm. daga baya ne muka ce irin like let's do something kamar irin having fun ne kin gane ai kawai hmm. kawai mu ne muke jin wato ba ka ba wai eh, eh, exactly. Kuma like akwai fans ɗinmu da yawa suke yawan complain cewa ba ma rawa a ah, irin hmm. Wato suna kawo korafin cewa ba kwa rawa. Yeah, kuma kisa mun yi ran ba zan iya ba amma kun yi rawa kenan a ah, gaskiya ah, ne ta <laughs> ka muku yanzu nan to a cikin gurbin ku ya fi iya rawa a ah, ni ne mana <laughs> kai ba ka san ba a yaban kai ba ya zaka ce wani da kai ne mana ai ita mai ja yanzu ya ja hmm, to haka ne to abba kana da aure na yi kawai da mai aure ba a tambaya ce kana da aure ko baka da aure gaskiya ban da aure baka da aure to ga ka matashi kuma kana tashe kana harkan waka da sauransu dai na san cewa 'yan mata sukan yawan ajiye maka sako a dm watakila ya kake fama da wannan yadda dai nake dilin da mata gaskiya ah, i won't say dilin ma kawai dai compliment ne irin wasu suna turo ma sakonni cewa irin kana burge su kaza kaza kawai ah yeah thank you thank you very much i try as much as i can to respond kin gane ina responding mm. ga wayanda sun iya dan gaskiya ba zan iya yin duka ba yawa to shine amma mm. To ya akwai wata irin tsangwama da kake fuskanta saboda ka san wata rana mutane sukan yawa waɗanda ke harkar fina-finai ko harkar wake-wake sukan musu wani irin kallo na daban kamar suna yin abu marasa kyau ka gane to kai kana fuskantar wannan matsalar? a sosai makwa to ya kake ya kake um, magana ni a wunce muna yin wani abu da isa, against irin abin nan ne but business muke yi kin gane ai kuma mm. um, abin da muke muna trying as much as we can mu irin mm. gudun irin wayannan maganganu amma mm. kawai ni abin da dai ke keeping ina going ne nobody can judge me kin gane only god can judge me na ga wasu ma suna wasu maganganu gaskiya bai da da da kasa ba ka sa bakin ka kenan kyalewa kake bai bai damun ka no gaskiya bai damun na because na riga na san me nake so me nake me nake so kuma To waɗanne irin kalubale zaka ce ka fuskanta a tun lokacin da ka fara waka zuwa yanzu? Kun ga na farko hmm. shine um, yanayin yadda culture ɗin mu yake. Wato al'ada mu. Yau al'ada ɗin yadda mm-hmm. yake. Mun sha wahala kafin a yi accepting ɗin. Uh, kafin a karɓe ku. second challenge shine na irin life. Uh, wayanda the last yi sponsoring ɗinmu don mun kawo wani point that in gane da kuɗin mu muke duka abubuwan da muke kuma kin ga like uh, mu students ne ba wai muna yin wani sana'a bane mai kwari da za mu mm. support music ne kuma music ɗin requires money irin sosai mm. wato dole sai an zuba kuɗi za ku iya yin harkar waƙar sosai kawai the only advantage that we had shine mu muke aikin mu da kanmu ni na lura da cewa kai ma a wuce abinci ne saboda kullum kana magana abinci kullum ka sa wannan abincin ka ce kaza kana son abinci menene abincinka da ka fi so ka ga kana ci babu ina son abinci da dama ina son abinci da dama si ah, ah. abinci shine shine rayuwa in ba ah. abinci forget duk wani jin daɗi ya kare a abinci mm. ya so shine ni kuma ina sa abinci duk a kai ajiya da abinci duka kai ya amma i must say ina son jollof rice i love jollof rice mm-hmm. bana taɓa cewa jollof rice no mm, oh, oh, wa ke rubuta maka waƙoƙinka na san mutane da za su sani a ni ke rubuta waƙoƙi a duka dukkanin waƙoƙinka kai kake zama ka rubuta su da kanka duka To waƙoƙin da kuke a grupin ku ba wayanas. Suna rubutawa da kansu duka kowa da kansu yake rubuta. Kowa mana Haruna na ga waƙoƙinka na gambara ne yawanci wato hip hop. Me ya baka sha'awa ga bin wannan fannin na waka duba da cewa a arewacin Najeriya mutane ba su cika yin gambara ba. Ko ba a cika samun waɗanda ke waƙoƙin gambara ba. Well, uh... akwai eh, reasons da yawa da ya sa na yin rap akwai dalilai da yawa ke ya amma dalili da ko shi ne shi rap inda irin wakan singing za ka iya kawai singing ne ka faɗan kalma ɗaya irin eh, madina madina kawai kin gane ba amma rap za ka faɗi wani abu ne wanda it requires irin thinking kin gane wato kana nufin idan za ka yi rap za ka fi iya faɗan abu mai ma'ana kenan exactly nan gaba akwai shirin da kake yi na yin waƙar wato haɗin gwiwa wato featuring da wani mawaki musamman ma daga kudancin najeriya a sosai ma kuwa mu biya open gaskiya duk wanda yake son waka da mu wallahi biya open amma akwai wanda ka riga ka tsara cewa za ka yi da shi kun riga kun yi magana da ku ba zan iya faɗi ba amma recently akwai babbar mawaƙiya wanda take Mavis Record Rija uh, mun yi aiki da ita currently muna uh, muna da aiki akan waƙa har yanzu amma irin masu sarrafa za mu sake shi gari gari su kuna a ƙarshe wace shawara kake da shi ko wace shawara za ka bai wa matasa waɗanda ke tasowa waɗanda suke da buri da dama da suke so su cimma a rayuwarsu Um, gaskiya shawaran da zan bayar shawara ne wanda dama na daɗe ina bada um, na farko dai a dinga jin maganar iyaye akwai wanda suna son su yi waka amma iyayen sun hana su so irin suna yi wa tambaya mai a za su yi a za su yi mai gaskiya the best thing to do shi shine ka bi umarnin iyayenka mm. saboda sun fi mu ka kin gane yi um, amma kuma wayanda already an basu suna yin waka abin da zan ce shine kada su manta cewa arewa suke kuma su je su dawo arewa nan ne za su ji da kin gane ai kuma uh, they should always um, uh, stick to their originality mm. wato su kasu kaucewa asalinsu yau kasu kaucewa asalinsu kuma su san da su Da so samu ne, a ce ta iya girki, mai kunya ba kiwuya sannan a ce ga kyau ga kirki. Zan dinga tayata, in ba kuɗi in siya mata mota irin tayata. Da so samu ne, na samu yarinyar gwamna, da ce ita sam sam sam sai ni gidana kawai za ta zauna. Na zama yaron gwamna. sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na wannan sati don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.